barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadan kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a a yau 23 ga watan Shawwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 4 ga watan shida. miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara za mu tashi akan aya ta 273 wannan shine darasinmu ko majalisinmu a cikin wannan sura na 242 inda za mu tashi akan aya ta 273 muna yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya da ya sake ara mana lokaci da rai da lafiya muka sake samun dama domin haduwa a wani majalisi mai albarka don ci gaba da karatu a cikin littafinsa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dacewa a cikin abin da muke faɗa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ko muke sauraro a gabanin mu shiga karatu akwai rasuwa da aka yi ta alhaji ahmad mahmud usman galadimar ringin wanda allah ya masa rasuwa yau a jiya kai afuwan allah ya masa rasuwa jiya banda shi kuma akwai alhaji ibrahim malumfashi ɗaya daga cikin ƴan uwa da muke tare da su koyaushe a masallaci a lokutan darussa daban-daban da aka daɗe ana tare da shi wanda shi ma kimanin mako biyu da suka wuce allah ya masa rasuwa dukkaninsu mai musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya sa sun huta ubangiji ya haskaka musu makwancinsu Allah ya haskaka musu kabarinsu Allah ya sanya aljanna ce makomarsu Allah ya fi musu laifukansu Allah ya alkinta bayansu Allah ya alkinta bayansu أعوذ بالله Allah subhanahu wa ta'ala ce lilfukara fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah ga kuma mabukata talakawa waɗanda aka tsare su saboda Allah la na darban fil ba su da ikon yawatawa a bayan ƙasa humul jahilu aghniya amina at wanda ya jahilci halinsu yana tsammanin mawadata ne saboda kamun kai ta'rifuhum bisimahum zaka gane su ne da alamominsu. su la yas'aluna nasa ilhafa ba sa nacin roƙon mutane wama tunfiqu min khairin duk abinda kuka ciyar na alkhairi fa inna allaha bihi alim Allah masani ne da shi munasabar wannan ayar da ayoyin da muka karanta a baya wannan ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wataala yayi magana akan falalar ciyarwa fi sabilillahi ciyarwa wajen ɗaukaka addinin Allah ciyarwa wajen jihadi ciyarwa wajen taimakawa mabukata ubangiji ya kwadaitar akan wannan kuma ya faɗi wasu ladubba wanda suka shafi wanda yake bayarwa wanda zai bayar da sadaka da yadda zai iya samu gwaggwaban ladar da Allah subhanahu wataala ya tana ma wanda zai yi sadaka wannan kuma bayani da Allah subhanahu wataala yayi yayi bayanin bayar da sadaka ga kowane fakiri ma ga kowane fakiri sannan sai kuma ubangiji subhanahu wataala anan sai yake bayar mu labarin waɗanda suka fi cancanta cikin mabukata a taimaka musu a baya can sadaka ce da kowa ma ana iya a bashi amma a nan ubangiji yana faɗar wasu daga cikin mutane waɗanda ba su cika bayyana ba amma kuma suna cikin tsananin bukata wanda su ne suka fi cancanta a taimaka musu shi ne ce ƙara'i wato wannan sadaka za a bayar da ita ne ga mabukata na uhsiru fi sabilillah waɗanda aka tsare su saboda Allah wato waɗanda fuƙara ne mabukata ne ba su da abin da zai rike su ba su da cin yau balle na gobe saboda haka sai abin da suka samu shi za su kai baka uhsiru fi sabilillah an tsare su saboda Allah ma'ana sun tsara kawunan su saboda fita domin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wata'ala wato a kullun su a shirye suke a ce da su annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita jihadi fi sabilillah a shirye suke su fito a tafi da su domin su ba da tasu gudunmawa a wannan wuri saboda haka sun bar dukkan wani al'amari nasu na duniya sun ba da kansu fi sabilillahi domin gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah saboda haka wannan ya shagaltar da su la yastati'una darban fil ardi ba su da ikon yawatawa a bayan ƙasa wato ba su da ikon fita su yawo ko dai saboda ainihin a rashin lafiya ko tsufa ko kuma saboda rashin samun damar da za su yi wannan wataƙila idan kasuwanci ne ba su da jarin da za su fita su yawo a bayan ƙasa domin kasuwanci ko kuma a'a rashin lafiya ya hana su fita ko kuma tsufa ko kuma a'a buƙatar da ake da su da ake da ita tasu su zama a cikin shiri ko yaushe domin fita domin ɗaukaka addinin Allah saboda haka wannan ya tsare su ba su da ikon fita domin su nemi a jiki su nemi ainihin abinci a bayan ƙasa humul jahilu wanda ya jahilci al'amarinsu ya jahilci halinsu wanda ba shi da wayan da zai gane wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba sadaka ba yahsabuhum agniya yana tsammanin su ma mawadata ne saboda tsananin rashin damuwa da abin da ke hannun mutane da kuma yadda suke tsananin hakuri akan dukkan wata buƙatar su sawa'un suna cikin samu ko suna cikin rashi sawa'un suna cikin tsanani suna cikin yunwa ba za ka iya ga alamun wannan ko kuma ba za su iya nuna maka a fili cewa suna da wannan ba amma waɗanda suke masu hankali masu hangen nesa masu basira masu tafarrus waɗanda suna da firasa wato suna da zurfin hange na su gano abubuwa waɗanda suke a ɓoye ta hanyar ganin wasu alamominsu to waɗanda sukan iya gane su musamman a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin ɗanɗan lokaci yakan fahimce su yakan kuma fahimci halin da suke ciki kamar yadda za mu gani nan gaba a hadisin abu huraira saboda haka zai ga alamomin su, ta fuskar su ko ta yadda suke kallo ko irin maganganun da suke yi zai fahimci cewa akwai wani abu na bukata tare da su saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa kamewar da suke yi na rashin neman abin da yake hannun mutane shi har yasa ake ganin cewa ba su da bukata ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa tariqul hijratain yayi bayani akan wannan aya inda yake cewa Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya ya sifanta waɗannan bayan Allah da sifofi guda shida sifa ta farko al-faqr wato shine rashi ba su da shi al-faqir sun ce alfaƙir alfaqir ashaddu hajatan min faƙir ya fi tsananin buƙata sama da miskini domin shi miskini shine wanda ya mallaki fiye da rabin abin da yake da buƙata amma ba zai ishe shi yana da fiye da rabi amma ba zai ishe shi ba taƙila yana da 60 70 80 amma ba zai ishe shi ba zai ishe shi 100 bisa 100 ba amma shi kuma shi shine wanda yake da ƙasa da rabi wanda yana da ƙasa da rabi na abin da yake bukata watakila yana da kaso 20 30 40 40 har ma zuwa rabin yana da shi amma kuma zai ishe shi ba saboda ka shi ashaddu faq ashaddu hajatan min almiskin ya fi tsananin bukata sama da miskini saboda ka kaga alfaqir <clears throat> shine wanda wato talaucinsa ya kai matuƙa ƙware da gaske fiye da wanda za a ce da shi almiskin to saboda Allah subhanahu wataala ya sifanta waɗannan mutane da cewa alfukara ne mabukata ne talakawa ne waɗanda ba su mallaki wato rabin abin da suke da bukata su ci a shekara ba sannan sifa ta biyu alladhina uhsiru fi sabilillah wanda aka tsare su wato sun tsare kawunan su sun tanadi kawunan su sun tsare kawunan su saboda Allah subhanahu wataala suna jiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fito yaki a shirye suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja su aje ko ina da su domin ɗaukaka addinin Allah domin alhasru asrin alhasru ana nufin almanu saboda haka anan sun hana kawunan su shagalta da duniya ba su bar duniya ta shagalar da su ba sun takaita kawunan su wajen taimakon addinin Allah a sifa ta uku shine la yastati'una darban fil ard ba su da ikon yawatawa a bayan ƙasa wato ba su da ikon yawo a bayan ƙasa don neman arziki don fatauci don kasuwanci ad-darbu fil ard shine as-safar tafiya a bayan ƙasa alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ta yabtaguna min fadlillah Allah ce Allah ya san za a samu marasa lafiya daga cikin ku wasu kuma yadribuna fil ard suna tafiye-tafiye a bayan ƙasa domin neman falalar Allah saboda ka ad-darbu fil ard shine tafiya a bayan ƙasa domin neman abinci Allah ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah idan kuka yi tafiya a bayan ƙasa babu laifi ku takaita salloli masu raka'a hudu sauraka ba su da ikon fita su yi yawace wace saboda sun aje kansu a cikin shirin ko ta kwana a koyaushe a shirye suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su hayya alal jihad su kuma za su ansa sauraka wannan ita ce sifar su ta uku sifar su ta hudu yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf shine shiddatu ta'affuf tsananin kame kai tsananin kame kai wanda wanda yake nuna tsananin hakurin su suna da hakuri mai tsanani har ma ga wanda bai san halin da suke ciki ba in ya gansu zai zata cewa sun koshi ba su da bukatar komai ba su da damuwar komai saboda yadda zai ga mazharin su da yadda zai ga kokarin su da yadda zai ga kazar-kazar din su da yadda zai ga shigi da ficinsu da yadda zai ga mu'amalarsu da mutane ba za ka taɓa ganin alamar da take nuna cewa a yunwace suke ko suna buƙatar wani abu ba saboda haka wanda bai san halin da suke ciki ba sai ya ɗauka cewa sun tara ne saboda haka sun taki ƙulli da haka ba sa da buƙatar komai sifa ta biyar shine tarifin bisimahum cewa ana gane su da alamominsu Allah ce za ka gane su ne da alamominsu Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tarifuhum bisimahum wato alamomin da suke nuna halin da suke ciki wato wannan alamo wannan alama da Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa za a iya gane su da shi ba ta kore cewa jahili ba zai gane su ba jahil aljahilu bi halihi wanda ya jahilci halinsu ba zai gane su ba ce yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf sai kuma Allah ya ce wa annabi ta'rifuhum simahum wanda yake nuna cewa shi wancan saboda rashin duban tunani zurfin tunani tsayawa ya lura abu da ya masa karatun nutsu. ba zai iya gane halin da suke ciki ba amma wanda Allah subhanahu wataala ya bashi firasa wanda yake gane al'amura mai hangen nesa wannan da ya ga irin yanayinsu zai fahimci cewa akwai bukata tare da su saboda haka waɗanda ba za su gane su ba ne aljahil ne aljuhal bi ahwalihim amma waɗanda za su iya gane su ne waɗanda suke da firasa waɗanda daga ganin abu daga zahirinsa za su iya gane baɗininsa za su iya gane abin da yake ciki saboda haka su ne Allah subhanahu wata'ala ce za su iya gane su sanin abu da ta hanyar hangen nesa ta hanyar zurfin tunani wannan ba kowa ne yake iya kaiwa gare shi ba sai ahlul firasa waɗanda Allah subhanahu wata'ala yakan sa su gane abu nan da nan ala ra'sihim annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gane wannan sannan sauran sahabbansa manya-manya sannan waɗanda suke biye musu amma dai annabi shine kat wajen gane wanda yake da bukata a lokacin da yake da bukata Allah subhanahu wataala ya yabi masu irin hangen nesa ta su gano wani abu wanda yake a ɓoye wanda alamomi ne kawai na suke nunawa amma a zahiri ba za a gansu ba Allah ce inna fi zalika laayatin lil mutawassimin at-tawassum shine at-tafarrus shine hangen nesa ka hango abin da yake ba ba kusa ba a sifar su ta shida la yasaluna an-nasa ilhafa ba sa naci roƙon mutane wato ba su da naciya wajen roƙon mutane al-ilhaf shine al-ilhah Shi ne naciya anan duka abubuwan duka abubuwan biyu Allah ya kore musu ya kore musu roƙon kuma ya kore musu naci wajen roƙon ba wai suna roƙon ba ne ba sa naci a'a su ba sa roƙon ballantana ma yi naci ai la yasaluna wala yuhifun ba sa roƙo kuma ballantana su yi naci so bin da zai sa su yi nacin shine roƙon to ba su yi ma roƙon ba ballantana su yi nacin wannan cewa la yasaluna nasa ilhafa yana nuna cewa abinda aka zari ake suka shine naciyar roƙon wato idan har akwai bukata da za ta sa mutum ya tambaya ba laifi yayi ba in ya tambaya ya kasa hakuri ya shiga cikin sahun waɗannan to amma kada ya zanto mai naci in ya tambaya sau ɗaya bai samu wato sai ya hakuri kada ya ce zai yi ta maimaita ta maimaita akwai irin masu bukata sai ya buga maka waya tafi ɗari ya buga ba a daga ba ya buga ka ce to bari sai uban tana yi ya ƙara bugowa ba zai bari kuma kalibe shi ba to kaga wannan ya salun nasa ilhafa to wannan shi ake zargi to amma su'al din idan akwai larura wannan ba laifi ba ne amma kamar da malamai suke cewa tarkuhu afdal barin sa shi yafi shi yafi to waɗannan su ne sifofi guda shida na waɗannan da eh, suka ainihin cancanci wato sadaka sama da kowa amma in ji ibn al-qayyim yake cewa fa alghaha aktharun nas yawa daga cikin mutane ba su cika kula da wannan ba abinda kawai suke lura da shi shine zahirin talaucin da kuma kamanni ko wata shiga ta shi mai bukatar ila kawai zai kalli zahirinsa ne da shigarsa ne kawai ya yi masa hukunci da cewa shi ya fi cancanta amma watakila akwai wasu waɗanda a zahirinsu ba za ka ga alamar bukata ba alhalin kuma su ne suka fi bukata akan waɗancan shi yasa ya ci cewa amma sa'irar sifatul mazkura fa azizun ahluha sauran sifofin da aka ambata na waɗannan bayan Allah sai ka tona ɗari baka samu ɗaya ba wanda ya cika maka waɗannan sifofi wa man ya'rifuhum a'az wanda kuma zai iya gano su shi kuma yafi wahalar samuwa su da kansu wahalar samuwa ne da su sannan wanda zai gano su su kuma abu ne wanda yake shi kuma mai wahalar samuwa wannan sifa ita ce sifar ahalis suffa ahalis suffa sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi hijira zuwa madina da garuruwa daban-daban sun yi hijira zuwa madina gasan madina ta zanto ita ce matattaran 'yan hijira a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi izinin cewa a hijira ya kuma yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma izinin ya yi hijira to da ya yi hijira zuwa madina sai ya zanto ko ina idan mutum ya musulunta ko da ma baya cikin wani yanayi na gallazawa zai so ya yi hijira zuwa madina don ya zauna kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ilimi ya samu takawa saboda haka mutane suka rika tururuwa suna yi hijira suna baro garuruwan su wasu saboda tsoro wasu saboda an takura musu wasu kuma saboda neman ilimi suka yi hijira zuwa madina sauraka sai madina ta cika ta batse ya zamana tun mutanen madina na karɓar su a matsayin baƙi ana ba su masauki ana tarayya da su a cikin abinci da abin sha sai ya zanto madina ta cika ya zanto babu inda za su za a aje su to sai ya zanto kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka gina musu wani guri a bayan ɗakin na Aisha inda anan ne suke taruwa anan ne ne suke kwana sai zanto duk wanda ya zo Madina ba shi da masauki to nan ne masaukinsa a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi a da yawa daga cikin sahabbai sun zauna a wannan gurin daga baya wasu in suka samu wadata suka samu suka gina gida sai su bar sai su koma gidajensu kamar Sa'ad ibn Abi Waqqas yana daga cikin waɗanda suka zauna a nan gurin sai kuma Sa'ad ibn Waqqas yana daga cikin masu kuɗin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma farko farkon zuwan sa shi ma yana buƙatar inda zai zai fake saboda ya zauna a nan a nan cikin abin nan sa Abdullahi dan Umar duk sun kwana a nan cikin masallaci eh. to waɗannan su ne ahalus suffa al'imamu sakhawi yana da littafi guda wajen shafi 400 da ya rubuta akan ahalus suffa sifofinsu da martabarsu da darajarsu da su sahabban annabi ne su ne waɗanda Allah yake shafi fuqara illadina uhsiru asalin waɗanda suke danganta kansu da bautar Allah subhanahu wataala da zuhuri da gudun duniya suna danganta kansu da waɗannan ne shi yasa mustalah haɗin farko da ake kiranta sufanci da shi shine alfaqru kafin kalmar sufanci ta zo ta ta wakilci abin da cewa suke yake alfuqara alfukara saboda mai saboda gudun duniyarsu ba abin da ya dame su illa bautar Allah subhanahu wataala ba su damu da neman duniya ba su damu da tara ta ba su dai su yi ilimi su yi bautar Allah to daga nan da ake ce musu alfukara ibnu taimiyya yana da sunan risala ce risalat abin nan anil alfukara wanda yi ta akan su waɗannan da Allah subhanahu wataala ya faɗa ana to kuma an samu sunan ne daga wannan alfukara to daga baya ne kuma abin ya sake salo har ta kai kuma ana ba su suna daban to waɗannan ashabu suffa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan aka samu dukiyar sadaka ko abincin sadaka yakan aika musu wani lokaci abincinsa shi kansa in ya samu yakan yi tarayya da su wajen ainihin wajen cinsa da shansa kuma daga cikinsu akwai waɗanda sukan fita su je kasuwa wasu su yi dako wasu su yi ‘yan ƙananan sana'u don su samu dai wani abu musamman ma lokacin da suke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa a masallaci yana cewa kowa ya kace mako to sai ga duk sai suka ga cewa kowa yana ba da gudunmawa da dukiyarsa su kuma ba su da abin da za su bayar to wanda yake damun su sai yasa sai zanto su ma suna fita suna zuwa su yi dako su samu wani abu ta yadda in annabi ya ce a kawo taimako su ma suna da abin da su jefa to kaga wannan shine himma ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. al-imam al-bukhari ya rawaito wani hadisi a cikin littafin sa sahihi wanda yake nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya a ashabus suffa hadisin ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna a cikin wannan sufa shi yake ruwaito mana shi shine Abu Huraira Abu Huraira ɗaya daga cikin waɗanda suka zauna a wannan guri kuma shi ma kun san daga baya Allah subhanahu wataala ya masa wadata shi ma ya kudance da ƙarshen al'amuransa eh, Abu Huraira yana cewa Allahi alladhi la ilaha illa da Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi in ji abu huraira ya ce na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi in kuntu la'a ta bi kabiri ala al-ardi min ju na kasance na kan yi ciki in manne ciki na da ƙasa saboda yunwa saboda zama ba ci ba abinci wa in kuntu la'a ashuddu al-hajara ala batni min al-ju kuma wallahi nakan ɗauki dutse in daura a cikin cikina sa shi a jikin cikina in daure cikina da shi saboda yunwa yace wata rana yunwa ta sa na fito bakin hanya na zauna saboda masu wucewa idan suka zo wucewa suka ganni wataƙila su fahimci yanayin da nake ciki su taimake ni ya ce sai abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya zo zai wuce sai na tsayar da shi na yi masa tambaya game da wata aya daga cikin littafin Allah wato kamar ina son in ƙari da shi ne amma ma sa'altuhu illa da biya ne. na tsaye da shi ne ina masu tambaya don ya fahimci yunwa ce tare da ni ya bayan abinci amma ba zai iya tambaya sa ba ba zai iya cewa a taimake ni ba Allah ba ku mu samu kawai sai dai ya ɗan nuna alama da za ta nuna yana jin yunwa sauraka suka tattauna ya bashi ansa ya tafiyar sa abinsa, bai faɗaka ya fahimci halin da yake ciki ba ba marra umar sannan sai ana nan sai ga umar shi ma Allah ya kawo shi shi ma da ya zo sai na tambaye shi shi ma kamar yadda ne wa na abubakar na tambaye shi aya daga cikin ayoyin Allah a littafin Allah shi ma ya bani ansa alhalin ma sa'altu illa li yushbi'ani shi ma tambayar da yasa nake masa dan ya fahimci a yunwace nake fa ya taimaka min amma sai bai yi haka ba famarra falam yaf'al ya wuce bai yi komai ba thumma marra abul qasim sallallahu alaihi wasallam sannan baban alqasim sallallahu alaihi wasallam ya ainihin zo ya wuce abu hurairah yace fada basama hina ra'ani yana gani na sai murmushi wannan shine ta'rifuhum bisimahum zaka gane su da alamomin su yana gani na sai murmushi wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wace ya gane me a raina mai a fuskata sun makala sai manzala ya abahir irin magana haka ta tsokana ko ta jawo abin nan hankali ya abahir sai abu hurairu ya ce ka ya rasulallah ka ya rasulallah an sawarka ya ma'aikin Allah sai annabi ya ce da shi ilhaq zo mu tafi annabi ya fanci bukata ya ce sai ya tafi na bi bayansa ya shiga na tsaya ina neman izinin shiga fa'azina li ya min izini nima na shigo gidansa da ya shiga sai ya ga wani nono a cikin ƙwarya a ajiye faƙala min aina hadhal laban ya tambaya wannan nonon fa saboda kai ya yi amfani da kayan sadaka sannan salama sai in kyauta ce saboda ka sai tambaya wannan nunan fa daga ina sai mutanen gida suka ce ahdahu laka fulanun au fulana wane ne ko wance ne ta kawo maka kyauta to kyauta ce da wane ya kawo maka ko kuma wance shi mai ruwa ya manta wane aka ce ko wance sai annabi ya sake ce abahir ya abu huraira abu hurairah ce labbaika ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ilhaq ila ahli suffati fad'uhum li je ka kira mun ahli suffa je ka kira mun wancan alfuqara alladhina uhsiru je ka kirawo su su zo abu hurairah sai ya yake faɗa mana suwa ahli suffa yace ahli a adiyaful islam baƙin musulunci ne baƙi ne na musulunci la ila ahlin wala mal ba su da gida ba su da wata dukiya ba su da gida a madina ba su da dukiyar kasuwanci wala ala ahad ba su da wani gata a garin madina idza atat atatu sadaqatun ba'atha biha ilaihim in aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka da shi baya cin sadaka sai ya aika musu walam yatanawal minha shay'an baya cin komai daga ciki saboda shi baya cin sadaka wa idza atatuhum hadiyya idan kuma kyauta ce aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama ba sadaka ba arsala ilaihim sai ce to a kirawo su sai aika su zo shi ma wa asaba minha wa ashrakahu fiha shi ma ya dan taba kuma su yi tarayya da su a cikinta to sai abu huraira ya kawo ɗan nono a cikin ƙwarya haka ɗan kaɗan bai fi shan mutum ɗaya ba shi ma kuma in ya sha ba lalle ya ƙoshi ba a tunaninsa sai kuma ya ji an ce a je a kirawo wanda dazan jama'a ya ce fa sa'ani zalika sai duk na ji ba daɗi <laughs> wanda ɗan nono haka muka yi masa taron dangi kurba ɗaiɗai za a yi kokoya za a yi sauraka kamar bukata dai ba za ta biya ba yunwa ta ci ƙarfinsa faƙultu wa mahazan laban fi ahalin suffa wannan nonon me zai yi wa mutanen suffa ya san dai mutanen da ya baro a bayansa da yawa kuntu a haƙƙo an usiba min hadha laban kuntu ahqqa an usiba min hadha ni fi cancanta a bawa nunan nan in shanye saboda ni ne na fito saboda tsananin bukata a taqawwa biha in dan samu karfi ni ma in koma cikin su <coughs> fa idza jaa amarani fa kuntu ana utihim wa ma asa an yablugani min hadha laban yace to amma yanzu in naje nace su zo in na ce su zo to ni za a ce in ringa ba su kafin a zo kaina kuma an shanye saƙil ƙaumi a sirhun shurban ko mai ba wa mutane abin sha shi ne na ƙarshe to in ci to in na kira wasu ni kuma za a ce in ringa ba su to in ba mu wannan ya kurba in ba mu wannan ya kurba ka kafin ƙwariyar ta zo kaina ta ƙare to ya yace walam yakun min ta'ati wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam buddun ce amma ba makawa dole yi wa Allah da manzansa da'a tunda yace in tafi in kira wasu sai naje fa ataituhum fa da'awtuhum fa je na nace da su ku taho ku taho manzan Allah yana neman ku to da sun ji wannan kiran sun san menene saboda ka ba wanda ya kasa a gwiwa dai sai suka taho suka zo suka tsaya a kofar gida fasta'zanu suka nemi izini ga su sun iso aka yi musu izini suka shiga kowa ya samu guri ya zauna a cikin gida Zallace ce ya abahir ya aba huraira ya ƙara cewa ka ya Rasulallah? annabi ya ce khuz fa a'tihim kaga abin da yayin tsammanin zai faru shi ya ce dauki ka bi su kowa ka bashi ya sha yace fa akhadtu alqadha sai dau wannan koko na nono faj'altu utihi ar-rajul fayashrab hatta yarwi sai in karɓa sai in ba mutum in ya kama kwankwada ya kama kwankwada sai ya koshe ina gyatsa sai mai dawo ya dawo min da ita Sun thumma yurdu alayya alqadha sai ya dawo fa utihi ar-rajul sai in ba mu wani shi ma fa hatta yarwi shi ma ya sha ya sha har ya koshi thumma yurdu alayya alqadha ya dawo min da wannan koko fa yashrubu hatta yarwi shi ma ya sha ya koshi sun bai ruddu alayhi haka hatta intahaitu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiya al-qawm kulluhum har sai da nazo kan annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ya sha ya koshi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhadha al-qadha fa wada'ahu ala yadihi sai ya karbi wannan koko sai ya dora shi a hannunsa irin haka ya karba ya rike haka Fana nazara ilayya sai ya kalle ni ce ya abahir ce to aba huraira ce labbaika ya rasulullah qala baqitu ana wa anta yanzu sai ni sai kai qultu sadaqta ya rasulullah ce gaskiya ne sai sai gobe amma dai akwai saura har yanzu ya ga dai alama manzo Allah ya ce uqud fashrab to sai ka tsuguna wannan shine da bin shan abu ka tsuguna ka sha a tsaye ku sha tare da shi shedan sai ka tsuguna ya yace uqud tsuguna fashrab ka sha faqa'tu fashrabtu sai na tsuguna na sha faqa'tu fashribtu na tsuguna na sha faqala ishrab sha sha sha ya koshi ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a kuma sha dai ya sha ya sha ya turo annabi ce a'a ƙara ya sha ya sha ya sha ce fa ma zala ya ƙulu ishrab ishrab ishrab yana ta ce da ni sha sha sha hatta qultu la wallazi ba'athaka bil haqq ma ajri lahu maslakan ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya baya da masaka kuma yanzu ciki ya cika tab babu inda zai saka sai manzo Allah ce fa'arini to kawo mun nuna mun abin da ya saura fa'ataituhu alqadha sai na bashi wannan kokoko fa hamidallah wa alhamdulillah bismillah fa shariba wa shariba alfadla ya sha sauran wannan yana daga cikin mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallama dan abu kankani saboda albarka ya ishi mutane masu yawa cikin mu'jizojinsa alhissiya wanda mu'tazilawa suke inkari wanda suke aiki da kwakwalwarsu kawai su tura nasi su tura alkur'ani da suna a gefe sauraka suna ganin a hankalce wannan ba zai yiwu ba a ce dan abu a cikin koko amma mutane da su sha su sha su sha su sha bai kare ba saga wanda ya saba wa alhis abinda mutum ya saba gani ko ya ji sauraka ba za su yadda da wannan ba sauraka suke karyata duk waɗanda suke faɗa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna inkarin al-mu'jizatul hissiyya ba su yadda da irin waɗannan mu'jizozi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba mumini kuma na gaskiya ya san cewa wannan abu mai sauki ne a gurin ubangiji subhanahu wataala sahabbai sun kasance kamar da Abdullahi dan Mas'ud ne ce suna cin abinci yana musu tasbihi suna jin kuma tasbihin sa su daga loma sa su kai baki kuma ta loman na subhanallahi to waɗannan sune ashabus suffa wanda yasaluna an-nasa ilhafa kuma ta'rifuhum kamar da Allah ce ta'rifuhum bisimahum kaga abu hurairah da ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam kawai alama sai ya gane Ya ce fa arafa ma fi nafsi wa wajhi fa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi ya gane abin da ke raina ya gane abin da abin da ya san me nake ciki saboda ka yace ilhaq to ho mu tafi saboda ka wannan shine a ɗabi'ar waɗannan bayan Allah da suka kasance a cikin wannan guri a wannan lokaci al-imamu ahmad da tirmidhi da al-bazzar da ibnu hibban da tabarani da abu nu'aym a cikin kitabu hilatul awliya suratu hadisi da sanadi mai kyau ko sanadi sahihi daga fadala ibn ubayd yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salla kharra rijalun min qamati min qamatihim fi salati lima bihim min al-khasasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana in yana sallah wasu mutane suna tsaye sai a ga digicin sun faɗi saboda yunwa su ne ahalar sufa ana saboda yunwa ta ci ta ci ta ci ta ci ƙarfinsu ba iya fahimta ba iya gane ba sai annabi ya tsaya yana sallah da su ya jawo sura mai tsawo sai dai a jiri gijin mutum ya faɗi ƙasa sai a ji wani ma ya faɗi ya ce wahun min ashabi suffa hatta ya ƙulul arab idan wani ba ƙauye ya shigo masallaci ya ji mutane na faɗuwa da ce inna haula'i majanin ka shiga ga wasu mahaukata ana sallah ku rika mutane irin wani shegantaka saboda shi bai san abin da yake faruwa ba ya ga wanda ya faɗi ya ga wani ya faɗi cito wanda mahaukata ne suka yi fa idza qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata in sarrafa ilayhi idan annabi ya gama sallah sai juyo ya kalle su sai ya ce da su lau ta'lamuna ma malakum inda Allah La'ahbabtum annakum law annakum tazdaduna hajatan wa da kun san irin ladan da Allah subhanahu wataala ya tanada muku irin tanadin da Allah ya muku na lada da kun san shi kun san girman sa da kun yi sha'awar Allah subhanahu wataala ya ƙara muku bukata ya ƙara muku yunwa wato wannan wahalar da kuke ciki kanku ku zaci cewa ubangiji subhanahu wataala zai bar ku haka nan lada ne yake tanada muku ba karami ba a wajensa fa zalika wa ana ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma idhin a ranar muna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to waɗannan mutane su ne waɗanda suka cancanci sadaka fiye da kowa saboda su biya buƙatar su kuma taimaka wa manufarsu <clears throat> kuma sannan a nuna musu wato a yaba musu irin waɗannan sifofi da suka sifantu da su da yadda suka takaita dogaransu ga Allah subhanahu wataala abu huraira radiyallahu ta'ala anhu har wato hadisi kamar yake ke cikin sahihaini annabi yake cewa laysa almiskinu alladhi tarudduhu altamratu wattamratani wala alluqmatu wala alluqmatani innama almiskin alladhi yata'affafu waqra'u in shi'tum yani qawluhu la yas'aluna an-nasa ilhafa ke cewa miskini wato cikakken miskini ba shine wanda yake da buƙatar a ba shi dabino ƙwara ɗaya ko biyu ba ya ishe shi saboda tsananin talauci ko dabino ɗaya ko biyu ka ba shi zai ji kayi masa wani abu mai kyau ba wannan shi ne miskini cikakke ba na'am miskini ne amma ba shi ne al-miskin al kamilu ba wannan laisal al-miskin ai laysa al-miskin al-kamil ba shi ne cikakken miskini ba walal luqmatu walal luqmatani ko da aka shi loma ɗaya ko biyu ya ji kayi masa wani abin abin a zo a gani <clears throat> ka san mutumin da bukata ta tsananta ko yaya abu yake a wurinsa yana da daraja zaka ga ya nuna farin ciki to wannan za ka fahimci tsananin bukatar da yake ciki to annabi ya ce to wannan ba shi ne mai cikakken miskini ba innamal miskin alladhi yata'affaf ce miskini shine wanda yake kama kansa wanda duk da bukatarsa baya nuna ta Ya ce ku karanta in kun ga dama wato faɗar Allah la da nasa ilhafa ba sa nace roƙon mutane <clears throat> saboda haka roƙo ba wani abu bane da ake san shi in ba bisa larura ba shi kuma ita kuma ad-darura tuqaddaru bi qadariha ad-darura tuqaddaru bi qadariha ko da larura ce to ita ma za a dauke bakin gurgudu abinda zai kade wannan darurar wanda zai kawo <clears throat> sauki amma ba zanto <clears throat> wannan larura kuma ta koma sana'a ba akwai wanda larura sai yake mai da ta koma sa saboda haka sai ta rayuwa a cikin larura saboda kullun yayi ta neman a taimaka masa maimakon shi ma a ce akwai wani dan abu da yake yi dan kazar kazar da yake a'a sai ya fake wa larurar sai ta zama ita ce jaransa to wannan kaga larura ce amma lam yuqaddirha biqadariha bai dauke ta gurgurdan bukata ta ya buƙatar da ta kawar masa da wannan larura ta wannan lokaci ba sannan kuma ya neme da zai yi sai zama gaba ɗaya ana cewa darura ta tubihul mahdhurat sai zama shi kuma rayuwarsa gaba ɗaya mahdhurat din ce ya mai da ita gaba ɗaya ta kuma mahdhurat al muslim da abu dawud da wasu daga cikin ashabu sunan sun fitar da hadisi daga auf ibn malik al-ashja'i yake cewa kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tis'atan aw thamaniyatan aw sab'a mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama mu tara ko takwas ko bakwai ya rasa bai rike adadin ba amma dai tsakanin bakwai zuwa mutum tara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala tubayuna rasulullah ba kwayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a ba wato ana zauna haka kawai sai annabi ce ala tubayuna rasulullah ba kwayi ba mubaya'a ba wa kunna haditha ahdin bi bai'a ba mu kuma dade da yi masa mubaya'an nan ba mun yi masa mubaya'a ta mun musulunta zamu tsaya tare da shi zamu yaki zamu yi kaza zamu yi kaza an yi wannan an gama kuma ana zaune kawai mu tara sai cewa ala tubayuna rasulullah ba kwa yi mun mubaya'a ba suka ce kad baya'ana ka ya rasulullah ah, ba mu yi mubaya'a da kai ba ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya shiru sannan sai sake cewa ala tubayuna rasulullah ba kwa yi wa ma'aikin Allah mubaya'a ba suka ce ya ƙad qad bay'anaka ya rasulallah, maka mubaya'a ai <clears throat> manzo Allah ya sake cewa alatu ala una rasulallah. da suka ga haka har sau uku sai suka shimfiɗa hannunsu muka ce ƙad qad bay'anaka ya rasulullah fa alama nubay'uka mun maka baya a baya yanzu akan me zamu baya a. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala an ta'budullah akan ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an kada ku hada wani abu tare da shi was salawatil khams kuma ku tsare salloli biyar wa tuti'u kuma ku yi da'a ga shugabanninku yace wa asarra kalimatan khafiyya sai kuma yayi kasa kasa da miryarsa sai yace wala tasalun nasa shay'a wanda wannan shine marbatul faras kada ku roƙi mutane komai su su tara ɗin nan kaga wannan mubaya a ce ta musamman waɗancan abubuwa la tushriku la ta'budu la tushriku wannan wani abu ne da kowa ma an masa wannan mubaya'ar to da ya zo kan abin da shine gabar sai ya faɗe shi da sauti ƙasa-ƙasa dai nuna musu bambanci da sauran cewa a asarra kalimatan hafiya wala tas'alun nasa shai'a. Uh, auf ibn malik al-ashja'i yake cewa falaqad ra'aytu ba'd ula'ika an-nafar yasqutu sawtu ahadihim fama yas'alu ahadan an yunawilahu iyyah naga wasu daga cikin mutanen nan tara bulala ɗayansu in ta faɗi ba zai ce a miƙo masa ba saboda kankame wannan mubaya'a da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan fa ita ce sifa ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke cikawa annabi sallallahu alaihi wasallam da suka dauka da shi sauraka duk wani abu da suka ji daga wajensa ko ya musu umarni ko ya sa su to in suka tashi za su rike fiye da yadda kake zato ka duba maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Umar ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumu min al-layl ce ni'mar rajulu Abdullah dalla da wannan mutum abdullahi ina ma yana kiyamun laili wani annabi ya gaya masa lokacin yana saurayinsa kafin ma ya aure lokacin da ya mafarki din ne ya ganshi za a kai shi wuta da zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulu abdullahi law kana yaqum min al-layl yake tun daga ranar bai taba barin kiyamun laili ba kaga annabi ce masa law kana yaqum min al-layl amma shi tun da wannan lokacin bai taba fashi ba to haka duk sabon annabi suke wato daga zarar suka rike wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallama to su rike shi kenan wannan shine bambancin su da mu mu sai hayaniya sai harguwa sai ife ife amma aikin su ne suka yi shi shi yasa suka tsara addinin musulunci kuma addinin musulunci ne ya a hannunsu cikin kankanin lokaci ba komai yasa addinin musuluncin ya samu shiga ya karɓa ko ina ba sai yadda ake ganin su tare da su ake ganin musulunci tare da su in ka gansu ka ji abin da suke faɗa ba za ka ga bambanci ba sabanin mu abin da muke faɗa daban abin da kuma za a gani a aikace daban sai ka ga mutum ya musulunta ya zo ana karanta musu musulunci sai ta mamakin irin tazarar da take tsakanin musulmin da su shi kansa musulunci musuluncin ya nesa ya wani guri su ma sun yi wani guri daban to shi yasa za mu ci shan wahala za mu yi ta kururuwar mu musulmi ne mu musulmi ne taimakon Allah ya ƙi amma ko musuluncin mun riga mun jingine shi ɗabi'un da waɗanda ba musulmin suke yi ba shi muka runguma wasu ma wasu abubuwan da su suna kyamar su ma mu yi muke yi eh? sauraka ta ina ne za mu samu nasara ba mu samu bambanci mu da su ba don haka eh, la yas'aluna nasa ilhafa wannan sifa ce da Allah subhanahu wataala ya sifanta waɗannan bayan Allah da ita da kuma shi roƙo ba abin so ba ne larura ce kamar da muka faɗa idan mutum ya mai da shi sana'a sanaa sana'arsa ita ce roƙo to abu shakka wannan yana cikin haɗari babba hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke nuna haɗarin mutum ya mai da sana'a sana'arsa shine roƙon mutane aka ce roƙo ba wai ana nufin kawai wanda zai tsaya bakin danja da wato yagaggun tufafi ko da wata nakasa yana cewa a bashi ba ko wani makaho ko gurgu ko wani abu a'a ba wannan kadai ake nufi da roƙo ba dole zai ce zai je yana cewa mutane ga bukatar sa kullun ya je gun wanda ya je gun wanda shi ake nufi hatta waɗanda su karke bin yan siyasa mun sha faɗa da ɗabi'a su kawai shine su bi wannan ofishin sa su je gurin ofishin wannan kawai suna faɗar bukatun su suna kai roƙon kwanan bara ko su je su yi bambadanci dan a ba su wanda duk suna cikin maroƙa sai kuma waɗanda mu ma Hausa muke ce musu maroƙa su ba suna ciki wanda aka ce maroƙi ne tsawon kada ganga yake ko dundufa ko fiyano ko wani duk suna cikin duk maroƙa ne haka duk suna cikin waɗanda ake magana in ana magana bara da roƙo eh, shi ɗan zamani ya ɗauka su waɗannan sana'a ce to amma shi musulunci a kusa ba sana'a ba ce wanda za ka yi bambaɗanci a baka ba sana'a ba ce ka kaɗa ganga ko gurbi ko fiyano don a baka kuɗi kawai ka yi wa mutum bambadanci ka faɗi ƙarya da gaskiya ya baka kuɗi wannan bara ce saboda kan ana magana bara mu a musulunci muna nufin duka waɗannan ka ɗauka kawai muna nufin wasu almajirai wani almajirin ma ya fi kalarura shi watakila <clears throat> ba shi da shi ba kuma yadda ya iya dole ya sa yake bara watakila shi yana cikin waɗanda aka aka yadda a basu amma sa'ila fala tanhar yana cikin wanda aka ce ka kama masa tsawa <coughs> amma wancan shi maroƙi wanda zai zauna yana mutane kirari yana yabansu suna ba shi kuɗi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza ra'aytumul maddahin fa fi turubihim fi wujuhihim turab in kuka ga al-maddahin ɗan maroƙa ɗin nan ku watsa ƙasa a fuskokin su ta ba ana nufin ka ibi kasa ka watsa masa ba domin ta ta ta ta ɓaci bai da zaka iya kwatar kanka abin da ke rifa so fi wujuhim turab ana nufin kai banza da shi kada ka bashi wani wani fuska kada ka bashi wata martaba kada ka kai wato shakulatin bangaro da shi wannan shine abin da ake rufe da fahsu fi wujuhi turab kamar hadisin cewa idza laqitum alyahud wan nasara fi at-tariq fattaruhum li in kun haɗu da yahudu ko nasara a hanya ku ku tura su ga mafi kuncin hanyar ba ana nufin ka bi shi kai ta danna shi ba sai ya abinda ake nufi kakka kauce ka ce kana girmama shi bara ka bashi hanya ka rakube a ka tafi abin ka gaba gadi in ya so shi ya kauce shi ya kauce wannan shi ne abinda ake nufi hmm. hadisi ya tabbata a cikin sahihai ne hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahm wato mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane har sai ya zo ranar gobe kiyama babu tsokan nama a fuskarsa saboda duk mutuncinsa ya zubar da shi mutunci a fuska yake mutunci a yake don a mutumin da zai iya fitowa fili ta zubar da mutuncinsa gaban jama'a yana roƙo to wannan naman tsokan naman shi ne yake zagonyewa a nan duniya saboda ka aka tashi lahira sai ga kan sai ya samu kanshi kwarangwal fuskar sa ba tsokan nama gaba daya a cikin sai muslim daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala an-nas amwalahum takathuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw yastakthir wanda duk zai roki mutane zai shiga roƙon mutane dan ya tara ya roƙi wannan ya roƙi wannan ya roƙi wannan annabi yake cewa to yana roƙon garwashin wuta ne yana roƙon garwashin ko dai ya roƙa da yawa ko ya roƙa kaɗan wannan ya rage nashi hakanan hadisai abin eh, eh, hadisi ya tabbata cikin sahihaini daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على fa a a'tahu a mana'ah annabi sallallahu alaihi wasallam ce na rantse da wanda raina yake a hannunsa ɗayan ku ya ɗauki igiyarsa ya je ya yi itace ya ɗuro a bayansa ya shiga kasuwa ya sayar ya samu abin da zai ci ya fi masa alkhairi sama da ya je ya roki wani sawa'un zai ba ko zai hana shi wanda yake nuna maka duk mai sana'a mutum ne mai mutunci ko mun kankantarta komin kankantarta kaga ce ya dau igiya ya je ya yi itace kaga bai da majari bai da wurin wanda zai je aiki a'a ya shiga da igiya ya je sassaka itace ya taho ya zo ya sayar ya fi masa mutunci ya fi masa alkhairi imamul bukhari kanan ya rawaito hadisi daga abdullahi dan umar yake cewa naji umar yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance inji umar yawtinil ata yakan ɗauko kyauta ya bani ji sai na umar ce sai ya ɗauki kyauta ya bani idan ya bani sai na umar sai in ce da shi sai sai na umar sai ce ya rasulullah iya tsihi man huwa afqaru minni akwai wanda ya fi ni bukata shi a bashi mana to sai manzo Allah ce da shi a'a khudhu ka karba idza ja'aka min hadha al shay idan wani abu na dukiya zo maka aka dauka aka baka wa gairu ghairu mushrifin ba kana mai tsinkaya ba tsinkayensa ba wala sa'il ba kuma roƙo kai ba wato baka rinka nuna buƙatar ka ba ba kuma ka je ka roƙa ba haka kawai aka ɗauka aka baka fa khudhu ka karba wa mala abinda kuma ba a kawo an baka ba fala tutbi'hu ka wato wannan yana nuna cewa idan ka kawai aka zo aka yi ba roƙa kai ba ba nuna kwaɗayi ka nuna ba to ka karɓa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa na Umar koda kuwa kana ga akwai wanda ya fi ka bukata tunda ni na ɗauka na baka to ka karɓa. arziki ne ubangiji wata wataala ya kaɗo maka Hakanan nan Imam nasai ya rawaito daga Ibn Sa'idi al-Maliki yake cewa sayyidina Umar ya bani wani aiki ya ɗora ni kula da dukiyar sadaka da tattaro ta da kula da ita yayin da na gama na je na kai masa a mara bi umala sai ya ce to a bani haƙƙina fa inna ma amiltu lillahi azza wa jalla da aka ce a bani abin da tunda cewa na alaiha kuma ina yi aiki wajen tattaro zakar nan sai ya ce to a bani haƙƙina na zakar na tattara sai ya ce sai da ce to ai ni dan Allah ne bana buƙatar a bani komai wa alallahi ala Allah ni Allah nake so ya biya ni sai sai na umar ya ce da shi khudh ma a'taituk abinda da na baka ka karba fa inni kad amiltu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni ma nayi irin wannan aiki a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dauka annabi ya dauka ya bani Nima na faɗi irin abin da ka faɗa ni shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ni idza u'tita shay'an min ghairi an tas'ala fa kul wa tasaddaq idan an dauki abu an baka ba tare da ka roƙa ba ka karba ka ci in kana da wanda za ka ba wa sadaka ka ba shi saboda ka in ba wa mutum aka yi to wannan babu komai yana iya karba ya yi amfani da shi Allah ce wa ma fi min khairin fa inna Allah bihi alim abinda duk kuka ciyar na alkhairi Allah yana sanar da shi wato duk abinda za ku ciyar na alkhairi kaɗan ne ko mai yawa Allah ya san wannan kuma zai kididdige shi kuma zai muku sakayya cikakkiyar sakayya akan wannan wannan yana nuna cewa waɗannan da za ku ba masu buƙatar nan to ku yi ƙoƙari ku tsare musu mutuncinsu kun ga ba su nuna buƙatarsu ba to kada ku zo wajen taimaka musu ku ce za ku yi a gaban jama'a ta yadda za ku kunyata su suna ƙoƙarin ɓoye kansu har ma ya hasabu humul jahilu agniya suna cikin sutura ku ce za ku yi musu wani abu na bajinta a bainar jama'a in kuka yi haka ba ku kyauta ba shi yasa Allah ce ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim sauraka duk abin da kuka bayar Allah ya sani sauraka ba buƙatar sai kun bayyana ku yi ƙoƙari ku ba su shi a sirri ba tare da da kun fito kun yi wannan abin wannan wato kamar irin hannunka mai sanda ne ubangiji subhanahu wataala yake musu na cewa su yi kokari su tare su tsare wa waɗannan mutane mutuncinsu Allah subhanahu wataala kuma ya san da abin da za a yi asirce kamar yadda ya san wanda aka yi a bayyane kuma babu abin da yake tozarta a wurin Allah subhanahu wataala za mu tsaya a nan sai kuma wani satin insha Allah abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada ga kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh